Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci kama da kasancewa cikin littafin magajin Wilberforce sabon salo karatu na ashirin da hudu wani ni marubucin littafin da ke kamo? kada na manta karatu na bayan mun tsaya inda Ahmad ya samu ƙarin izza bayan da ya haɗe waɗannan maganin nuka. kuma halin yanzu ya sa filin atisayensa yana gwaji domin dai ya gani wani irin ƙari ya samu bayan ya kammala amfani da ɗan fasahohinsa da kuma takobin iza abu na gaba da ya amfani da shi shine miyurarsa a baya lokacin da izzarsa take shekara dubu shida da casa'in zai iya zuƙa iza daga miyurar ya ƙara yawan izarsa zuwa shekara kusan dubu sha uku shin a yanzu da izarsa ta ƙaru zuwa shekara kusan dubu bakwai da ɗoriya wani mataki zai iya zuƙa iza saboda haka dai ya zauna ya tankwashe ƙafa da kuma ƙaddamar da muryar tasa ba ɗaya, izzarsa ta yi sama ta haura shekara dubu sha uku ba ta tsaya ba sai da ta kai shekara dubu sha uku da ɗari biyar cikin farin ciki ya tashi ya kuma miƙe ya koma cikin gida bai zame ko ina ba sai inda harabar dawakansa take inda yake ajiye dokuna Magani na gaba da yake son gwadawa shi maganin doki. Shin wanne irin magani ne wannan kuma ta yaya zai taimake shi a wannan yaƙi da yake gabatowa? Wanda suke kula da wajen dawakan aƙalla mutane ne ma'abota izza wanda za ka samu irinsu dai ba ta kai shekara hamsin ba. Yawanci dattijai ne, sun kuma fara neman izza tun suna ƙananu to amma sau da dama za ka samu cewa sun cake. Izza kuma ta ƙi yin gaba. Sakamakon haka sai ka ga ire-irensu ne suke kula da dawaki da kuma dai sauran abubuwa wanda ma'abota Izza manya suke amfani da shi. Hakan ne sa wannan mutane suka zo suke wannan aiki. Bayan sun gama gaishe da armar, armar ya sa aka kawo aka kawo masa doki guda ɗaya daga cikin dawakansa. bai zaɓi dokin da ya fi ji da shi ba sannan kuma bai zaɓi dokin da baya ji da shi ba doki ne ya zaɓe shi fasalin danda wanda yake yana daga cikin dawakan da dai ko da a ce armad ya rabu da shi ba zai shiga damuwa ba ko kuma wani tashin hankali bayan matso da dokin ya sa aka haɗa masa abinci aka samu dawa aka dama masa ita sannan a tsakiyar dawa aka sa magani. a lokacin da Ahmad zai zaro maganin ya ba su ya ta lissafa lissafa a ransa shin fito da wannan magani ba ba zai jawo wata tambaya ba amma kuma dai a ƙarshe Ahmad yanke shawarar hakan ba matsala ba ne na farko dai dukkanin wanda suke aiki a wannan waje mutanensa ne kuma daɗin daɗawa shi magani irin wannan ba wai wani abu ba ne ba gama gari Mabutaiza da ƙungiyar maganinnika sukan sarrafa magani da samar da shi ta kowace irin fuska, wasu manya, wasu ƙananu, wasu masu launi daban-daban. Wani ma maganin za ka ga sai an ɗan narka shi an ƙara masa ruwa. Wani kuma yana zuwa ne a fannin kamar dama na ruwa ba wai na haɗiya ba. Saboda haka dai hakan ba zai jawo wani muhimmiyar tambaya ba daga su masu aiki a wajen. haka ko aka yi suka karɓi maganin ba tare da dogon bayani ba suka kuma saka shi a cikin wannan ‘yan loma da suka haɗa ta dawa suka ba wa wannan doki ya haɗe bayan minti biyu babu abin da ya faru almar ya fara matse fuska sai da kuma a minti ne na uku wani abin al'ajabi ya fara faruwa gashin dokin ya fara tashi tsaye hayaƙi yana fita daga jikinsa ya buɗe baki ya fara haki yana numfashi da ƙarfi da ƙarfi kai ka ce wani ne ya shaƙe shi abin mamaki ba daɗewa sai kawai dokin gashinsa ya fara fitar da irin hayaƙin nan mai duhu kai ka ce ƙona gashin jikin nasa ake ya fitar da gudu ya je ya daki bango wajen da ya daka a bangon ya tsattsage Ashe dai bango ne wanda aka gina shi da tubali, tubali mai ƙarfi irin na dutse ba na turɓaya ba. Amma kuma inda ya daka dokin sai da ya ɓarma. Katangar dai bata faɗi ba to amma kana gani kai ka ce wata ƙatotuwar guduma aka samu aka daki wajen. Duk da yake cewa akwai alamu na ƙwaƙƙwarza ne a jikin gaban dokin inda ya daki katangar amma dokin bai motsa ba kuma ko a jikinsa. ya juyo da gudu ya ƙara dawowa ya yo kansa armad armad ya maza ya ɗaga hannunsa ya samar da bango na izza to amma duk da haka kafin ya sa dokin ya zo ya bangaji ɗaya daga cikin mutanen da suke gefensa ba da ban armad ya samar da bangon izza ba da kusan gaba ɗaya sai ya share su faruwa hakan ke da wuya mutumin da aka daka aka cicciɗe shi sama dokin ya sama da shi ya cille da shi can nesa su kuwa rago dukkaninsu hankalinsu ya yi mummunan tashi domin dai suna ganin cewa ma su ya zo a wannan lokaci ganin armad ya ɗaga hannu duk da yake cewa ba sa ganin bangon izzar da ya samar amma dai tabbas suna ganin cewa a wannan lokaci fa ba su da wani tsira banda dai wanda armad zai samu musu lokaci na gaba dokin ya daki wannan bango na izza da ahmad ya samar yana dukansa ya ja da baya ahmad da ke dai bangon na izza yana da alaƙa ta kai tsaye da izzarsa ya fi kowa jin irin ƙarfin da dokin yake da shi a wannan lokaci ba da ɗaya dokin ya ƙara ja da baya kuma taho ya ƙara dukan wannan bango na izza bayan da ya tabbatar ba zai iya fasa bangon ba ya juya ya ƙara nufa ɗaya bangon ya dake shi a wannan lokaci idan ka kula za ka samu cewa shi kansa armar ɗin gumi yake kyarawa ba don kuma ba saboda a duk lokacin da wannan dukin ya daki bangon da izarsa yana jin dukan har cikin jikinsa ba wani abu ne wanda ba zai iya jurewa ba to amma yanayin yadda wannan doki ya canza cikin ƙanƙanin lokaci ya zama wani irin abu shine babban abin da yake ɗaure masa kai yake kuma bashi mamaki Dokin ya juya ya ƙarasa wajen bangon inda ya daga ya kuma ci gaba da dukansa. Cikin ƙanƙanin lokaci daidai wajen da dokin yake duka ya fashe. Dokin ya fice ta wajen ya yi baya ya shiga cikin fada. Da sauri Ahmad ya tashi sama ya kuma bi wannan doki kafin ya shiga ciki ya barna Amma kuma duk da haka kafin Ahmad ya ƙarasa tuni dokin ya je ya samu wasu ɗakuna ya bangaje su ya daki ƙofar ta ɓalle ya kuma shige ciki mutane suna ciki suna bacci dokin ya bi ta kansu ba tare ɓata lokaci ba ya je yadda katanga ta baya ya kuma ƙara ficewa armadi ya maza ya ƙarasa wajen yadda dokin yake ya kuma samar da ɗan rumbu na iza wanda ya rufe dokin gabaki ɗaya dokin ya dinga haniniya yana ƙuwa kai ka ce doki ne wanda ya riga ya haukace ya daki nan bangon ya dawo ya daki amma ko kaɗan babu alamun gajiya a tattare da shi haka dai dokin ya ci gaba da yi tun armad yana ɗauka abin da wasa yana tunanin ai ko babu komai ba da ɗewa dokin zai gaji to amma kuma ya ga an yi awa ɗaya an yi awa biyu an tafi ta uku doki fa ya ƙi daina tsayawa ba amma ba alamun zai tsaya ballantana kai tunanin abin zai zo ƙarshe a take sai arma da ya fara jin tsoro domin dai daga numfasawa irin wannan da maganuka irin wannan idan ka kula za ka gano cewa suna aiki ne da ƙarfin jikin mutum suna zuƙo ƙarfin jikin mutum ne a wannan misalin za a ce ƙarfin jikin dokin su ƙara masa ƙarfi na ɗan lokaci amma kuma daga zarar wannan lokacin ya wuce jikinka ne zai gaya maka saboda haka dai yana jiwa makoma wannan doki domin bai san yadda za ta kaya ba haka dai ya tsaya a nan tun misalin ƙarfe sha ɗaya na safe dokin nan fa bai daina doke-doke ba har sai da aka kai misalin ƙarfe biyu da rabi na rana a wannan lokaci ne dokin ya fara rage gudu ka bi a hankali a hankali ya rage tafiya ya kuma fara tafiya a hankali har ma dai ya tsaya cak bayan ya tsaya cak wannan wani lokaci sa ya daina hayaƙi idanuwansa suka fara yin ƙasa kamar za su rufe jan da suka yi shi ma ya fara ɓacewa a hankali a hankali alamun rauni ya bayyana a jikin wannan doki gwiwowinsa suka yi ƙasa kafin dai a hankali ya faɗi. Yana faɗuwa ko shurawa bai ba, a take a wajen da ya ji ya daina jin buga a zuciyarsa. Da sauri ya cire wannan gida na Izza wanda ya amfani da shi ya killace doki, ya kuma ƙarasa jikin dokin ya ɗora tafin hannunsa a daidai saitin zuciyar doki. Abin mamaki ko kaɗan babu alamun bugawar zuciya. dokin nan ya riga ya isa lahira da ya shiru wato da yadda yake tunani haka abin yake wannan magani na doki ya zuƙo baki ɗaya ƙarfin dokin ya kuma ƙara masa ƙarfi na sama da gaban misali to amma kuma a ƙarshe da maganin ya daina aiki zuciyar dokin ba za ta iya ɗauka ba ta mutu saboda haka dokin ya isa lahira kamar yadda yake tunani ka maganika irin wannan da ma'abota izza sukan yi amfani da su a fagen daga idan sun ga babu yadda za su yi domin dai su nasara akan abokan gaba sukan yi amfani da irin wannan maganinnika to amma kuma a ƙarshe za ka samu cewa iya ƙarfin maganin da ka yi amfani da shi iya yadda jikinka zai gaya maka to shi ma wannan dokin yanzu abin da ya faru kenan Ahmad ya shiga tararrafi tabbas ba zai ba dukkanin kansa wannan maganin nuka ba wanda daga ƙarshe za su iya sanadiyyar mutuwar dawakan nasa kuma ba zai yiwu a ce ma ko da ba nasa dawakan ba ne dukkanin dawakan garin sun shayar da su wannan maganin dole dai sai dai a samu wata mafita ƙarfin da dukin ya ƙara zai taimaka matuƙa domin ko da a ce dawakan Ahmad ya saka ya jera su a layi aka ba su wannan maganin maganinnika za su iya tafiya su je su bi ta kan arnan dajin su baje su kuma tattake su ma ba tare da ma armadi ya sa hannu ba to amma kuma hakan zai dai ga baki ɗaya mutuwar dawakan bayan an kammala yaki a ƙarshe kuma dai ba lalle dukkanin arnan dajin su mutu ba inda yake cewa mutum ma'abuci za zai iya amfani da bangon izza ya tare da dawakin daɗin ɗawa, kuma idan ka ga doki ya bi ta gaban ya take na gabanka abu mafi sauƙi da za ka yi shine ka tsalle ka gudu ko kuma ka kauce masa tunda dai dawakin ba hankali ba ne da su da za su dinga bin mutane ɗaya bayan ɗaya dole daga sun ɗan kashe mutane ya zamanto cewa sun rasa hankalinsu har ma dai shiga tunani bayan ɗan lokaci ya tambayi sista sista akwai hanyar da zan rage wannan maganin ƙarfi ya zamanto cewa dokin da zai yi amfani da shi zai ci gaba da riƙe hankalinsa ta yadda mai doki zai iya hawa ya sarrafa shi sannan kuma idan bayan maganin ya daina aiki ba na son dokin ya mutu shin akwai dabarar da za a yi sistem ya ɗan yi shiru tsawon kusan minti guda sai da armadi ya tunanin ma ba zai ba shi amsa ba kafin na daga ƙarshe ɗan akwatin nan mai ɗauke da jawabi ya bayyana a gaban idan armad eh za ka iya jiƙa maganin a ruwa duk magani ɗaya za ka iya jiƙa shi a kimanin ruwa lita dubu. Duk dokin da ya sha zai samu ƙarin ƙarfi amma kuma ko da a ce maganin ya ƙare dokin ba zai mutu ba duk da yake cewa zai samu rauni a jikinsa. Daɗin daɗawa in dai ka yi amfani da litar ruwa dubu a ƙarshe dokin zai riƙe hankalinsa. Saɓanin a yanzu da idan ka ba wa dokin maganin gabaki ɗaya hankalinsu ma zai disa shi har ma da kai idan ku haka ne to tabbas zai iya amfani da wannan magani a yaƙi a wannan yaƙi da zai zo dan dai ruwa lita dubu wannan shi yafi komai sauƙi nan da nan har ma da juyo wajen mutanen da suke gefensa ya kuma umarce su da a je a kawo masa ruwa a cika ƙatoton drum a kawo masa ruwa Wannan drum yawanci yana ɗaukar litar ruwa ne guda dubu biyu. Saboda haka Ahmad ya sa aka cika drum ɗin rabinsa. Ya kuma ɗauki maganin nan guda ɗaya ya jefa a ciki. Maganin ya narke a cikin ruwan ya kumfa ya taso. Sai bayan kusan minti talatin tukun sannan kumfar ta ɗauke. Ahmad ya ɗebi kofi ɗaya ya sa aka kawo aka ƙara janyo masa wani dokin. Yana kawo dokin ya miƙa musu kofin suka ba shi ruwa. ba daɗewa gashin wannan doki ya mimmiƙe sai dai kuma a wannan karan idanunsa ba su juye ba kuma ba su yi jajawar ba sannan kuma hayaƙin nan bai fara fita daga daga jikin fatarsa ba shi ma wannan dokin za ka iya cewa baya daga cikin manyan dawakai da almada ke ji da su fasalin akawali ne ɗan ƙarami ma kuma wanda bai daɗe ana kiwonsa a wajen ba yana daga cikin dawakan da ma za ka iya tunanin alfadarai ne saboda dai rashin girmansu Ba kuma duk da haka Harmada yakan ɗan haushi lokaci zuwa lokaci musamman idan zai ɗan zagaya a cikin gari wataƙila yana ɗan rangadi haka da yamma. Saboda haka dai Ahmad ya ƙarasa jikin dokin ya kuma haushi. Yana hawa ba mata da ya yi wa dokin ƙaimi ba, dokin ya juya ya kuma nufa hanya suka fara tafiya. To za zamu dasa a wannan karatu na littafin Magajin Wilberforce Sabon Salo sai a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya. Bissalam.